ta yi tambayar da aka yi ko tambaya ya yi akan suna neman ƙarin bayani akan jan mota mace saboda ya ji su manuma suna cewa ta ja mota ya yi a samun mata da ya ta to manuma dai kusan na duniya dukkanin mutum ta a akan cewa mace ba ta jan mota maza ka jan mota ba mata ba wannan ita a fata ba ta kusan mai yawan manuma da duniya kuma illa da aka gani ciki shine an koma ga asali mata na sahabbai da wani lahi alaihim sun kasance ana aza su akan raƙuma amma da su aka ba su ga da raƙuma da kansu ba mun yi bayanin aisha da dalla anha tana hawan rakumi iyalin mazu suna hawan raƙumi amma aza su aka yi in an aza sai a ja su wanda ka ja shi na kasa shine sa'ai a shi kenan yanzu yan hukuma ga zamanance kenan tun da yau bai yiwuwa mutum ki ja mota shi bata ta bi shi ko da dama mutum biya a shirkin nan an yi wani abu wanda ka janta don haka aka ce mishi asari ko mai jan mota a shirkin nan gara a samu direba wanda ka ɗaukar mutu shi da tana da ce ta ja mota da kanta bisa ga ainihin hadisai na mazu sallallahu alaihi wasallam in mun hukuma ga asali matan mazu sallallahu alaihi wasallam ba su haura umar kansu ba matan sahabbai ba su haura umar kansu ba don haka ga jan su aka yi don haka ga shirkin nan ita ma mace a ja ta eh to gaskiya na sun ce ana tambaya shi daga ita sai shi ko ta zuma harami to ta da zuma harami a haka masu akwai ainihin maluma nan na Najeriya akwai malamin da in za a hita da iyali ne shi ta shiga gaban mota ta da iyali ne a kai su a dawo bai bari su ɗaya su ne ba amma su kaga su saudiya suka yi mace ba ta zama gaban mota sai dai bayan mota amma da duk da haka nan a hada da zuma halin ya yi ko kuma wani wanda ya kasance yaro na mai wayo a hada su zo su da tare a hawan kawo kawo na mace ba shi halatta saboda mun yi bayanin cewa su sahabbai matan sahabbai suna hawan lakuma a masu dai ta gaba da ainihin mai rakumi da mace ta hawan rakumi tare ba na'am idan mutum ya zama limamin nan yana da musu sai eh. kuma ba ka eh. yana tambaya a kan idan ka bi liman wanda ka sun tashi a nusu istiraha kuma kai ba kai ba sai ka ji nusu istiraha ba saboda kana biyan liman wanda ya kasance shi na kabdu kai kuma kana su dan sudur za kai ba kudu za kai ba a babu na tsaye da musulunci ya haka na tsaye da musulunci wanda fara gabata wani mazu Allah fara wani sannan wani faɗi ƙarshe ya zaɓar girma a kulla ya fara faɗi ko kuma alma ulana da su wuce wani fara ba a gano haka nan ba yadda an gano da haka la'ai sai a ce na tsaye da musulunci to Allah tambaya da gari mutum na an ka ba matsayin ma'aji sai yadda kuɗin nan da shike ajiya yana ɗauka su yana kasuwanci da su amma duk sanda an ka nemo shi kamar kuɗi su dan nemo shi shi kawo kuɗin nan lalle shi na ɗauko su shi ba su ba mutum na aka ba matsayin ma'aji mai ajiyar kuɗi kenan wanda an ka ba amana ta ajiyar kuɗi shina nan shina ajiyar kudi kuma kuɗi na shina ɗauka shina sana'a da su shina sa shi sana'o'i ne amma kuma duk da an ka nemi kuɗin nan shina ya bashe su to wannan makaruhi na in ya kasance an ka baka ajiyar kuɗi in ka yi ƙarfin su in kai sana'a da su kai makaruhi in an ka baka ajiyar kuɗi in baka yi ƙarfin su ba in kai sana'a da su kai yara Assalamu alaikum. Ila fadilati ya Allah wa ra'ahu. التفسير وبيان الحديث الآتي وهو عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا بالصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب وفي رواية قال فأما الكذاب والبخيل والرمان والقصب وقد أفاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace an abi musa al-ash'ari hadisi wanda an karɓo daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya shaida da shi wa mu'adh wa mu'adh da jabal radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annan Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahumma qala lahumma yace musu ma ta'khudhu fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al kada ku amsa ga sadaka in ba waɗanda ababa guda huɗu ba kawai الشعير ash-sha'iru na farko sha'iri walhin da alkama wazzabibu da zabibi watanu da dabino wata riwaya kuma ala wa amma al-kissa wal bidihu da rumani wal da dukkanin irin mai kula kasa ko kuma ta irin arake ita ce kasbu fakar afa an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rubuta akan waɗannan to wannan hadisi ba rawaito shi shi muku hausun musani dan karshe akai karshen hadisi na ce Ah, saboda maluma a ah, rizwanullahi alaihim sun tara ainihin ah, hadisai masu bayani akan fitar da zakka suka yi ilhakin wasu da wasu ta ga yanzu akwai abdul zuyuti arba'un assimsimu zaituni habbul fudili sumar kudumu dukkanin waɗanda masu mai ne ta ga zaituni ne asali sai kasance aka rikar da watan asimsimu da kudumu da habbul fudili an gama su da zaituni ya kasance dukkanin suna da zakka su kuma can ainihin wajen a sha'ir aka haɗa shi da sultu dukkanin suna da zakka ita kuma wajen alkama ku gubuce aka gama ta da duratu bayan magana ba akan duratu ko shinkafa bayan magana ba akan ainihin urus wani magana ba akan zurra dawa bayan magana ba akan masara bayan magana ba akan urus shinkafa ko kuma an san dole suna da zakka wa'anda duka ne suna cikin hububu sai ma wani masu ka tara hububu da aka samu hububu wa'anda ya kasance a irin sha'ir da kanhu sai aka same su ainihin sun kai su goma sha takwas sha takwas aka samu wa'anda ya kasance dukkanin su hububu ne sai aka samu abin da ba hububu su kuma guda biyu ne da zabibi da tam ya kasance ainihin su a su abin nan sai aka jefa shi gefen abin da zai tuni sai aka jefa shi gefen hukubu amma shi a cikin hukubu wanda adamai an gane wannan to in muka samu zuyoti guda hudu muka samu zai tuni da tamuru guda shida an gane wannan wadda saura hukubu ne wasu kuma sun kasa hawa daga cikin hukubu to bisa ga wannan a ainihin bayanin shi na tafi malum masu yadda da kiyasi alhakin wani abu da wani abu sannan kuma akwai ababa da kasance kama guda gare su sannan kuma babi akan magana akan zakka an yi littafi akan wannan akwai wasu kashin akan duk zuma tana da zakka kuma akwai hadisai akan wannan zuma ma wannan wata zuma ma wata zuma ita ma kanta tana da zakka da haka a shirkin ba za mu tabbata akan hadisi guda ba ko riwaya ta hanya guda sai an tara hanyoyin hadisai gaba ɗaya an yi jam'in su in an kai jami'i sai a gani me ka shiga me ka ita an gano wannan amma tun da magabata suka taho suka ce duk wannan ababa suna da zakka ko dukkanin maluman duniya sun yi da aka ta musu zakka don haka za a hidda zarka ga gero za a hidda zarka ga dawa za a hidda zarka ga shinkafa za a hidda zarka ga masara za a hidda zarka ga alas har ma sai maluma suke ce shi zakka da shi a cikin hukuma da irin kwarar kwaras da irin wake duk wannan suna da zakka akwai littafin da aka yi akan bayanin zakka an ka ba za a samu wannan kuma wannan shi a cikin duk kutubu na malikiya da shafi'iya da hanafiya da hanabala makon da ya gabata an yi wata fatawa akan matar da bayan an biya sadaki an daura aure in ɗayan su yau suna kayan juna shi na ce to batun kuma wanka ma kamar sun wani za ta yi tana ita ne ita ne ita na ita ba ta ita Eh, akwai gado amma babu inda babu inda sai an taka tambaya ta yi yace eh, yana da Allah kuwa zan yi tambaya yace eh, suna da giya tsakanin arna da musulmi irin lokacin da ya wuce kwana biyu cewa akwai wani makwabci ne mai akwai abinci da nama yana ma kowa gida an kafa abincin sai tuya ce wanda yana abinci na kamar shinkawa da nama a'a na mi na bai kan mi na akan kai su

ko kuma su kansu ahlul kitabi suka yanka gaban musulmi suka yanka irin na shari'a wannan ana cin yanzu su kuma ana cin abincin su saboda ba haramta cin abincin ahlul kitabi ba wada amuhum hillu lakum abincin su halan na gare ku haka Allah ci don haka ana cin abincin su wanda sun kai saboda sallar su wannan makaruhi na amfani da shi صلاة الله يا شيخ. نعم. أصلي هنا hadisi shi a da rabi amma maluma sun ta akan aiki da shi wanda sun ka ta akan shi zama ne mu dirgi sun yawa ko ka hakan ga maluma suka tafi akan ana hujja da shi shi na zama hujja ana aiki da shi saboda an ce hadisin ya da idrabi al-idrabu mujibul kalif al-hadisi amma ta da haka na ana diba a gani idrabi ga miye idrabi ga isnadi ki ko ga watan yake idrabi na matanina ba idrabi na isnadi ba an gane ko to idrabi ki kasance ga isnadi yake malumma suna aiki da hadisi akan ainihin a labi na matani labi na matani ya yi matsala akan idilabi na na inabi ta gaya matsalin misali kamar can da aka bayani akan watan su bin haddi sitira da zane idilabin hadisi ga ga isnadi yake ba ga matani ba don hakan ga shi kenan ta ga can don hakan ga ainihin amadu hamad radiyallahu anhu yadda akan cewa ana sitira da zane saboda idirabin hadisi ga isnadi ba da mutane ba in bai kai mai kyauta